我建议是，我建议。 sunna ce ta kowane annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ko dai a ce shi mawaki an yi kasu da shari'ar na tawafatu ne da rayuwar wannan ko tawafatu sa'adun ne ma a kuma yi da tawafatu ko a ce da shi mai tsibiri ko a ce da shi mahaukaci sunaye ne da dama to Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a ƙarshen ayar jiya wato sun ce inna hada la sahirun mubin lallai wannan mai cikin yi bayyana zikiri bayyananne wato shi annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan riwaya inna hada la sihrun mubin lallai wannan abu da shi wannan ya zo da shi cikin zikiri ne bayyananne sai ya yi bayani ba da yadda za a yi kai da zanto ka yi da amuri da zikiri idan kai ba mai zikiri ba ne wato an yi shi kayan da ta zo da shi ne amma kai ake ne yau insha Allah za mu tashi a kan da kuma cikin wannan sura inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rabbakum huwa alladhi khalaqa sannan ya daidaita kan al'arshi aya ta farko kenan wannan aya ita ce ta biyu wacce zai magana akan daidaituwan Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan al'arshi idan ka koma cikin suratul ra'd Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan bayani makamancin wannan الله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر Allah shi ne ya ɗaukaki halittar sammai da ƙasa sannan kuma ya ruwace muku ainihin rana da wata sannan kuma ya daidai da aka makashi idan ka koma cikin tsawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan magana in ka kama tun daga farko tsawa عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ميرام يا زي زي أكان العرش زي زي هو إيه وجدتاتي بذات الساعة إذا الحكومة تنسكن سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى يقول من البيان وتوكل على الحي الذي لا يموت وصدق بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا الله يا يعني يا على العرش اذا نقوم اشكال سوره السجده الله سبحانه وتعالى يقول البيان الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وأتويا لدينا أكثر العرش daidaituwa irin wacce ta dace da zafinta sannan idan ka koma cikin suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala ya yi irin wannan bayani huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh sa'annan ya daidaita kan al-'arsh Ina aka ce istawa ya daidaita daidaituwa wacce ke riban santa ba kai ba ka santa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yadda ya daidaita amma Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi amfani da wasu sufofi irin nasa ya kira wani ɗan adam da shi amma sifofin ba su zama daidai misali kamar kaga annabi Isma'il Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi masani وبشرناه بغلام عليم بشارة لا مثلا إلي من النبي إسماعيل وإلي إلي من الله بل سبحانه وتعالى ونسمي قلوب جاشي وبشرناه بغلام عليم ممكن مصر بشارة لنا ما يقولي حمولي النبي إسماعيل وإلي نقولي بني إلي الله سبحانه وتعالى don haka Allah ya daidaita akan al'adu daidaituwa irin wacce shi ya san da wacce ta dace da zatinsa shi yasa Imam Malik radiyallahu an yake cewa wato as-su'alu an bid'a ka tambaya ka ce wace irin mai daidaituwa ce ya Allah ya daidaita wannan bid'a ce wal imanu bihi wajib amma yin imani da wannan dole ne wal kayfu majhul ya ya ya daidaita wannan babu wanda ya san sai Allah subhanahu ta'ala sannan za a yi a wasu wuraren Allah yakan jinki da daidaituwa zuwa ga mutane لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه إذا كنت ديديت أكنتا هو كنت ديديت أكنتا تدبر هو كمشي أكنوا كما ديديتوا إلى المنهي كاشا بمبا ديديتوا إلى الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ديديتوا إلى النبي لوط هو إلى النبي da shi da ainihin waɗanda suka yi imani da shi ba yi daidai da daidaituwa irin na Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan can kuma yake cewa qudiyal amru wastawat 'ala al-judayn daidaituwa irin ta jirgi ba daidai da daidaituwa irin na Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala al'arshin sa kamar yadda hadisi ya nuna al'arshi yana sama kamar yadda hadisi ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi don haka wanda ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana sama idan ka ce du'a to ai kafin halittar al'arshin ina Allah subhanahu wa ta'ala yake sai ce ka tambaye ta da ba sani ba saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da labarin inda yake gabanin haihuwa a ɗari ba amma ne ya ce bayan an halicci al'arshi ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wacce shi ya sani daidaituwa irin wacce ba za ta don haka ka tilke ne ka ce da zai ce gani kafin na nasta al'ani wannan ka tafi da abin da shi bai ba da ɗansa ba bai yi bayani bai da ba ina fata muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin wannan da ya mutu sammai da kasa a cikin kwanuka shida ولقد خلقنا السماء وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب حدثت شمعي كذا الله سبحانه وتعالى يا ريس أسكن وانك شدا ثم استوى عند العرش سنة يبيت أكاد العرش daidaituwa irin wadda وقت dace da zaɓinsa yudabbiru al-amr yana jujjuya al'amura yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'udu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun aw ta'ala kuma yudabbiru al-amr yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah subhanahu wa ta'ala shi ke jujjuya al'amura jiya ana cikin sani yau an shiga cikin zafi jiya ana cikin damuna jiya ana cikin rani yau an shiga cikin damuna yau kana da lafiya gobe ka waye gari ba ka da lafiya a jiya kana da dukiya yau ka waye gari ba ka da ita shekaran jiya ka mallaki gidaje amma yau ka mu wani zauna ke kaya babu da wannan sai an tsara sannan a waye gari ma ce to Allah ya buƙaci rayuwar ka gaba daya qul yatawaffa mala al-mawt alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un babu wanda ya isa ya baka babu wanda ya isa ya hana ka babu wanda ya isa ya dauka babu wanda ya isa ya kaskantar da kai sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka yana ɗaya daga cikin jinki al'amura ka duba ka kana iya ganin ku a ɗaki ɗaya kowa ya ko baya. amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ba wannan ɗaukaka bai ba wannan ba yana iya baiwa wannan ciki bai baiwa wannan ba yana iya baiwa wannan haihuwa bai baiwa wannan ba yana iya baiwa wannan jama'a bai baiwa wannan ba ba kuma dai ya fi son wannan ya shi ba ba dan baya son wannan ya kuma tsayuwa da hannunsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kai da aka baka ka za ka gode kai da aka hana an san da kai an kuma san da kai da yasa ba a baka ba amma ana so a da gudu hakurinka za ka yi hakuri ko ba za ka yi hakuri ba don haka gabbiyar Allah subhanahu yana ya al'amura ya ya so a san da yake so ma min shafi'in illa min ba'd idni babu wani mai ceto a gaban sarrafa kiyama sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ni ban isa in ceto ba kai ba ka isa kai ceto ba shi ba zai yi ba ita ba za ta yi ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya aminta ya yarda ya ba da dama to sai a ceci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ina fata wannan fahimta Allah ya ce ma min shafi'in illa min ba'd idni zalikum Allah rabbuhu wannan da ya halicci sammai da kasa a cikin kwanuka shida sannan ya daidaita kan al'arshi yake rayuwar rayuwarku yadda za ka gudana ya zama da ba wanda zai iya kwatan wani a gabansa sai da izininsa to wannan shine mahalicin ku shine ya fi cancanta da kuma masa afala tazakkaru shin wai ba za ku hankalta ba ba za ku gane abin da ake kasa da ba idan ka koma karkashin wannan aya akwai bayanai da malamai magabata suka yi da dama musamman kamar abin da ya shafi al'arshi ya shafi istiwani Allah subhanahu wa ta'ala yakan ɗauki wata sifa daga cikin sifofinsa amma kuma yakan jingina shi zuwa ga ainihin halittarsa wacce ya halitta ko kuma misali idan ka koma kisan wannan mata wadda a cikin suratul nas wanda kuma wanda ya yake cewa wato ainihin na tafi abin nan waje duka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim tana da gadon mulki mai girma al'abun sunan wane ne sunan Allah ne amma girman gadon wannan mata na mulki ya fi girman Allah bai kai ba amma kaga Allah subhanahu wataala ya da girma zuwa ga wannan al'ada sannan idan ka koma jin cikin sakare a lokacin da aka zo aka yi karan batta tsakanin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam da mutanen abin da Fir'auna Allah ya ce wastahabu wa ja'u bi sihrin sun zo da wani sihiri mai girma girman sihirin mutanen Fir'auna ya fi girman Allah subhanahu wataala ai kaga Allah shi ne abin amma ya kira wannan abu abin amma girman sirrin su bai kai girman Allah ba subhanahu wataala don haka dan ake istiwa daidaituwa ba shi ke nuna wai ta sifanta Allah da mutum ba a Allah subhanahu wataala ya cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim azizu sunan wane ra'ufur sunan wane bambanci tsakanin wancan rahama da wannan akwai bambanci tsakanin wancan tausayi da wannan duk akwai bambanci don haka don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun masawa ala al sannan ya kan akan al'arshi wannan baya nuna sun masaka da dan adam shi yasa suna kokari suna cewa wai istiwa ana shi ne istilai in kace istilai shine mamaya to mamaya kuwa a hausance ba a mamaye wuri sai an yi karan wata misali kar kama akwai shekara da aka waye gari saddam musai bari gari ya zai mamaye kuwait misali ai kada da yake mamaye da to in ka ce allah ya mamaye daidai da ba to ya da wasu yi karan wata ne mamaye rashi ga wannan ka ji ne ka zuwa ga allah subhanahu ta'ala sannan idan ka ce a a nan mamaya a wasu ayoyin da aka ce fa idan ka waita ka sarashi shi da daidaituwa sai mu ce kai son zuciya game da istiwa'i kamar yadda yake a nan haka yake a can sai dai bambanci babu wanda ya san bambanci da ke tsakanin sai shi Allah subhanahu ta'ala abin da ya faɗa ya ce yana ji misali kamar innahu bi kulle shay'in basir Allah yana gani komai yana gani kowa gani Allah subhanahu ta'ala ya gaba da gani kan adam ba daidai bane innahu sami'un basir Allah mai ji ne jin da Allah subhanahu wata'ala yake yayi kuma da jin wani bai daidai ba amma kaga idan an jingina ji da ba shi ke nuna an siffanta da adam da Allah ina fata muna bayyana sannan idan ka koma za ka kaman alkabiru Allah subhanahu wata'ala alkabiru sunansa ne mai girma wa huwa alkabiru al-muta'ala الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال shi ne da girma amma a wasu wuraren za ka ga ya ɗauki wannan sifa sa da sunan ya jingina ma wani abu da ba misali kamar dutse misali da fakana kullu ya ka qawli abai mai girma misali inna qablahu shi khit'an kabira innakum lataquluna qawlan ba, girma amma girman da ke can bai yi daidai da girman Allah ba su wa zara don haka duk wanda kake ya maka kace Allah ya daidaita a kan al'arshi ka jingina shi da sifa irin na mutane wannan ba gaskiya ba ne illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in sallah tana girma amma girman ta ai bai girman Allah subhanahu ina fata mana fahimta don haka idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da wata sifa ya jinkina ma dan adam ko aljani ko wata halitta ba shi ke nuna irin wannan halitta ta yi daidai da irin sifar Allah ba ba daidai ba ne sifofin Allah ta'ala ba wanda yake tarayya da shi ba wanda zai tarayya da Allah a cikin sunayensa ba wanda zai tarayya da Allah a cikin zatinsa ba wanda zai tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa ayyukan kai daban ayyukan Allah subhanahu ta'ala daban sannan yudabbiru al-amr shi ke jujjuya al'amura babu wata halitta a wurin kasa kuma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa ko kowace irin halitta daga gani Allah subhanahu wa ya san matabbatarta ya san mafarcinta ya san a inda kake ajiye ya san a inda kake cin abinci ba kai ɗan adam ba misali kamar a duniya an ce akwai ɗan adam waɗanda suke rayuwa akwai sama da mutum biliyan shida sama da mutum biliyan shida da kuma miliyan ɗari waɗanda suke rayuwa to ba kai ba Allah subhanahu wa ta'ala da zaman tururuwa wacce suke rayuwa a cikin duhun dare a cikin bakin nan, dutse shafaffe a cikin tsananin ainihin dare wanda yake babu mai haske a cikin sa wannan dare Allah ya san da zaman ka subhanahu wa ta'ala kuma shi ke a al'amura da shi yasa ke cewa Ya hukumar man fis wa wal ard yau yawmin huwa fi sha Allah su wa ta'ala kullun yana cikin gudanar da al'amura sai da suka ce umurun yabtadiha abuna umurun yabtadiha la yabtadiha wato al'amura ce wanda yake bayyanawa ba wai al'amura da yake bayyanawa tun kafin a halicce duniya da shekara dubu hamsin kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi Allah subhanahu ta'ala ya gama da al'amarin duniya kafin a halicci duniya da shekara ko dubu hamsin Allah ya karkare da al'amarin duniya yaya wannan abin zai zamo wannan abin ba zai zamo ba sannan idan da ya zamo ya zai kasance Allah subhanahu ta'ala ya da wannan shi sai yake cewa la ya'qubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama' wala asghara illa fi kitabin mubin daidai da zarra ba za ta sukuci ma Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimu bi dhati sudur Allah ya san abin da zuciya ta kusa abin da zuciya ka take karanta maka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya san ni dawa abin da take karanta mai Allah ya san duka waɗannan ababe yana ɗaya daga cikin jujjuya al'amura da Allah ya ke. shi yasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi musulmi ya daura shi akan tauhidi ya taimake shi babu abin da zai face gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda musulmai maka wanda suke faɗa alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba an adam ba ba dabba ba ba aljani ba ba mala'ika ba hatta bishiyoyi da kake gani kai in nan ba za ka iya sanin adadin ganyen bishiyar gidan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta uwanku ba ba ta gidan ku ba ba ta gunduma ku ba ba ta yankin ka ba ba ta jihar ka ba ba ta ƙasar ka ba duk wata bishiya da adadin ganyen ta cikin duniya Allah ya sani wannan yana ɗaya daga cikin jujjuya al'amara wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil wa ma min illa ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ganyen da za ka gan shi ya tsoro ya faɗo a ƙarƙashin ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya san dalilin da ya sa ya wanda kuma ya saura a sama Allah ya san dalilin zaman sa mangwara ya zo an yi iska iska za ta kada wani ya faɗo Allah ya san dalilin da ya sa ya yi na yana iya faɗowa sannan nunan na iya faɗowa wani kuma ya tsaya a sama duka kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya san dalilin kai ne za ga gagari Allah subhanahu wa ta'ala to sai matsala ta uku ƙarƙashin wannan aya abin da ya shafi ceto da yawa waɗanda ba su yarda da hadisi ba suna cewa babu ceto ai wai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daman ceto ba saboda rashin fahimtar qur'ani suna ɗauko wasu ayoyi misali kamar man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni kaga da sun san qur'ani ba ma za su kore cikin ba saboda abin da Allah ya kai cewa subhanahu ta'ala wane ne wanda zai yi ceto a wurin Allah in ba da izinin sa ba a shekin nan abin da ayat take nunawa za a ba da izinin kuma za a yi ceto kamar kai ne ka ce babu wanda zai shiga gidan nan sai wanda gaba na aiko shi da hukunni a shekin nan akwai wanda za ka aiko da hukunni to haka ayat take amma rashin fahimtar alkur'ani da kuma son bin zuciya ya sa an ɗauki mabiya an kai shi wani irin gangare sai suna kafa wukai wannan aya Allah yana cewa ma min shafi'in babu wani mai ceto to a sai ce illa min ba'di idnihi fa ke sai bayan yayi izini ashe za ka izini kenan sannan idan ka koma shan wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'tana Allah liman yasha'u wa yarda sau da yawa mala'iku a cikin sammai ba za su ceci wani ba sai bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su izini sannan ya yarda a shi za a ce ba to ne na tashi hankali inda kai an kore zan to wannan ana magana ne da kafin da zalimai ma da kwalibi na bin hamimin wa la shafi'in azalimi ba shi da wani aboki ba shi da mai cetonsa wanda za a yi masa biyayya saboda bai bi Allah ba in ka koma can ciki Allah ce ba ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i sai ka koma saman ayar kaga ma ku fi safa bai yi shigar da ku a cikin wuta Ba qalu lam nakum min al-musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba wa lam nakum nut'imu miskin ba mu kasance muna ciyar da ne ba wa kuma kunna naqudu ma'a al-qalidin mun kasance muna su shishigi cikin masu muna shishigi cikin masu shishigi wato muna shishigewa tare da masu shishigi a cikin abin da bai dace ba wa kuma kunna naqudu ma'a al-qalidin wa kunna nukadibu bi yawmi din mun kasance muna kare da ranar sakamako shi ne ranar kiyama hatta atana al-yaqin za su ce har mutuwa ta same su a kan wannan hali a karafirci to tun da su ba su sallah ba ba su yi zakka ba ba su yi azumi ba ba su ciyar da miskini ba sun ma karyata ranar sakamako sai Allah ya kore musu ceto don haka a kawakun shafa'akun shafi'ai ceton mai ceto ba zai amfani su ba a ana fahimta amma duk inda za da yi an kore ceto ba za a yi ba sai ce to sai an ba da izini la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun mala'iku ba za su yi ceto ba sai bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a na zai yarda sannan kuma akwai waɗanda za a shiga ranar alƙiyama ina fata mana fahimta to amma rashin fahimta a alƙur'ani da son bin zuciya ya sa irin waɗannan malamai suna kira suna cewa ai babu ceto a kiyama Allah subhanahu wataala ya yi bayani a ayoyi da dama da dama irin makamancin wannan kamar da ta bayani ya taɓa faruwa wani lokaci a ƙasar Nijar ɗaya daga cikin malaman da ya taɓa yana yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce to ba don mutumin da yake maka akwai ceto magarci sai wanda kiyo ya zo yana magana kayan haro same shi ya ce ba za ka muƙabala ce na nake da ilimin da zan iya fuskanta kan mai muƙabala magana guda ɗaya ita nake so ka faɗa wata zan faɗa in ka faɗa na yadda ba za a yi ce ba ka ce idan ce don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne kada Allah ya sanya ka cikin wanda annabi ya shiga sai ma da fara mutum ka yana ta tsalle-tsalle ce a ɗana ni ba ni da ilimin da zan fuskance ka mai mu'amala amma ka ce in ce wannan gaskiya ne kada Allah ya sanya ka cikin wanda manzon Allah zai shiga sallallahu alaihi wasallam amma da bai rubuta ke don haka ce to gaskiya ne kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai shiga amin ilayhi marji'ukum jami'a wa'da subhanahu wa ta'ala mulkin yake giratuwa za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbina tub'athun wanda suka kafirce suna iya cewa ba za a tashi mutane na kiyama ba ka gaya musu eh wallahi za a tashe ku Allah subhanahu wa ta'ala sai da ran wa mutanen da suka tabbayan ka wai shi mai wannan magana da kake bada labari gaskiya ce in an mutu za a tashi ka ce musu eh wallahi magana gaskiya ce kuma za a tashi don haka irin wannan irin wannan rantsuwa ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsara bayan ka rayu yana da cikin tadbirul umur tsara al'amura ba ka nan aka yoga bayan an yi ka kuma za ka zo ka rayu daga cikin akwai wanda rayuwa za ta tsawaita da shi wani shekara saba'in wani shekar tamanin wani shekar tasa'in wani zai kai ɗari wani ya ba ɗari baya duka wannan yana da cikin tarbiyyar umur wani kuma za a haife ku tare amma rayuwar shi gajera ta da a waye gari a cikin da ya ci saboda haka Allah ya tsaro masa wani sai ya yi aure kafin ya ci gajiyar auren Allah ya ce sa wani kuma sai ya ci gajiyar auren zai haifi ɗaya ya haifi jikoki jikokin su haihu su ma jiwancan su haihu duka zai gari a kansa wannan yana da daga cikin tarbiyyar umur bayan da ta gama kamar kasuwa ce kamar yadda hadisi ya tabbata kullum nasi ya'idu dukkanin mutane kowa na ko ba ba'idu nafsahu wani na sai da kansa ba mutiquha wani zai kan kansa daga wuta aw mubiquha wani zai kai kansa cikin halaka ya jefa cikin wuta Allah ya mana tsari to bayan duka mun zama gaba daya dukkan muna rayuwa ai a bara akwai waɗanda mun yi zama da su a nan amma da to kai ma haka za a ci kajiya da kai wani lokaci sai a waye gari ba ka da, to idan ka kare gaba ɗaya ka karkare ƙasa ta ci ka tsuka ta ci ka karkare gaba ɗaya to idan ya wato ya kun jami'a lokacin ku gaba ɗaya matabbatar ku makoma tana ga Allah ne fara da ta ba wani mutum wanda za a ce wai saboda iliminsa ko saboda kasaisarsa ko saboda sarautarsa wai shi ba zai halarci farfajiyar hisabi ba kowa zai tattaru gaba Allah ran kiyama ilayhi jami'a makomarku gaba daya tana ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ke cewa inna ilaina iyyahu lalle makomarsu tana a gare mu summa inna da hisabahum sanan binciken ayyuka kuma wannan yana kanmu ne mu za mu bincike aikin kowa mu za mu da ya yauka وآية الله سبحانه وتعالى يجد لو أنك بيت يقول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دار الأخرى تكين الله أهل الشيء وتكين الله أمين شيء وسلمنا بشكين الله على كتاله أو نكره لبر يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البر فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم an halice ku mataki mataki bayan duka an kare wannan gaba daya sai a waye gari kuma ka Allah ya kaga wuya kamar ba a taɓa rayuwa cikin duniya ba in ka koma ɗaya cikin suratul mu'min ko suratul mu'minun Allah subhanahu ta'ala ya jaddada wannan magana wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون باي انت مولانا كبار يا زاد شكرا القيامه باكم قوه باب جزاكم واتيك الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا la tanzuruna illa bi sultan idan kuna iya wa sulaye karkashin mulkin sama ko karkashin mulkin kasa to ku sulale mana gani babu wanda zai suna ya bar wannan wani sai wanda ya zo da hujja hujjar nan ita ce la ilaha allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata cikin sahih akwai mutumin da duk irin laifukan da ake aikatawa ya aikata saboda tsoron kada ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira yaransa ya ce ila ana min idan na mutu yana so ku kaza ainihin gawa ta gida guda ku kona gidan kurmutsun zame doka bayan na zame doka rabi a ɗauka a bar shi a nan inda yake sannan kashi a je a sanya ma ruwa teku ya tafi da shi sannan kashi a je a sanya ma iska iska ta wata da shi kawai abin da na ba ku wasu ya kire bayan ya rasu aka aiwatar da aka kona shi kurmus tokar aka bar wata a wata aka sanya mai wata aka watsa a ƙasa allah subhanahu wata ta'ala ya umarci mala'iku saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu yace duk waɗannan toka gaba ɗaya a tattaro kun fa yakun sai ka shi gaba ɗaya ya ce duk irin abin da ake yi ya aikata sannan bugu da kari kuma sai ya zama da ga abin da kai baka bari an kai ka ba bai ya kai ka aikata abin da ka kada ya ce ya Allah wallahi na san babu wani abu da zai kwace ni a yau idan ba rama ka ba saboda duk irin aikata aikar da za a aikata na aikata koran in haɗu da kai saboda na kan rama dai ga yi ba same da ba shi sa na wani wasiya a kona ni a sanya wancan kaso a can wancan kaso a can wancan a sa nan Allah ya ce to gashi ga kuma ga ka gaya yanzu ya za a yi ce babu abin da zai kwace ni ba rafa ba Allah ya ce to kaje an maka gafara ka yi shiga ashe nan jama'a duk abin da za ka aikata ka yi sannu sannu saboda wata ran za ka tabbata a Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi marji'ukum jami'a dukkanin makomanku gaba daya Kana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala wa'ada Allah bi haqqa wannan wani alƙawari ne na Allah da gaske na gaskiya innahu yabda al-khalqa thumma yu'idu shi Allah subhanahu Shi ne shine yake fara kakan halitta sannan ya mai da halitta kuma bi ma'ana bayan ya kaji halitta sannan sai ya kashe ta liyaziyar ladina amanu wa amilus salihati bil qist Allah yana wannan ne ko kuma ya yi wannan domin ya saka yawa waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai da ainihin adalci ya saka ya musu da wanda ne na gaba amma waɗanda suka kafirce lamun sharabu suna da wani abin sha min amimin na ɗananin wuta wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi bi da ya da sakamakon abin da suka kasance suna kafircewa da Allah subhanahu Allah kai mana sani da wuta don mutumin da ya saba ma Allah ya shiga wuta ya yi asara rayuwar shi da ba saboda Allah da wa ala, ya tattala wasu mutane da aljanu da karmami don wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha warid Allah ya tattali wasu al'umma mutane da aljanu ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون وأنهم كان يفاهم على بصر بعينهم وتدبرهم كما يتأنى بيده وتعالى ألا أن شيء سبحانه وتعالى آه، من ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ولا تشك بأن الله سبحانه وتعالى shi ne zai jibinci al'amarinsu shi zai ba su kariya shi zai taimake su amma waɗanda suka kafirce ba su da bai jibinta al'amarinsu wannan ne da kamaru ya kamata kuna wa ya kuru da kuru da al'am wannan maswala waɗanda suka kafirta suna jin daɗi suna cin abinci kamar yadda dabba ke cin abinci amma ƙarshen al'amari ta ce ba su ina buga misali a hankali sau da yawa na ce ka kuma ganin wani mutum daga cikin mu wanda aka bata masa rai ya ɗauki dukan guga saboda tsananin fushi ya manna ma kansa ko ya kone kawai saboda an bata masa rai duk mutumin da ya wanda ba za ka rike shi ya ba sa kai ba to ba wani bangare ba ne za ka ɗauka ka dana ma kanka ba kai ne ka coka sukutun guda za a ɗauka a sanya a cikin wuta saboda kai ne Allah subhanahu wa gara? sannan Allah ce kullama khabar zidnahum sa'ira duk sanda wutan ta yi shiri sai kamar za ka kwanta sai a sake cewa kama sai ta kama wannan an ta tsare tsare kan kare da kwanta ya ayyuhan ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ملائكة سنة هذه والنموذج ga dutse an bi karshe an danne wa ma ya'lamu da rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar Allah subhanahu wa ta'ala ta don haka waɗanda suka kafirta suna da wani abin sha karka yi tsammanin wai nono ne ko wani ragoji ne wanda kake sa ka ji zafi ka ji garmi garmi ba irin sa bane ayoyi da dama Allah subhanahu wa ya mana irin bayanin abin sha za ka ji a wata aya yana cewa wasu kuma an hamiman faƙaƙa'a am'a'ahu za a shayar da su zafi saboda tsananin da fasassa don mutumin da shi sha sai hancinsa ya tsinke ya yayyanke amma kuma saboda babu mutuwa a cikin aljanna sannan la ya mutu biya wala ya haya ba zai mutu a cikin wuta ba sannan ba zai rayu ba abin da yasa ake ce ba zai mutu ba shi ne ba zai ji daɗi ba sannan kuma wahala ce ainihin wahala zai goma ce mutu amma ba zai mutu ba don haka da rayuwar wahala ai gara mutuwa to amma ba mutuwa ba za a mutu ba don haka sai ka daga ce wasu kuma a hamiman ka duba ka gani shayi a lokacin da za a ka shayi bisa kuskure ka ɗan tsosa da ba da zafi ba yaya kake jinsa a lebanka yaya kake jinsa a bakinka yaya kake jinsa a harcenka kakan shiga cikin damuwa da tashin hankali to wannan ruwan zafin za a dinga dindila a cikin ciki gaba daya sannan fama da domin kowatin wala nasir ba shi da wani ƙarfi da zai iya kare kansa ba shi da wani mai taimako wanda zai iya kare shi idan ka koma wasu wuraren Allah ya ce sabu bin bauƙin rukusin imul amin yus'aru bihi ma fi dhuhurihim wa a wata aya ba ma shan kawai ruwan bane a'a za a dinga diddila musu wanzami ne idan aka diddila sai fata ta sabule ta ke yadda ka san mutum ya kone a nan yus'aru bihi ma fi jurubihim ma fi dhuhurihim wa abin da ke cikin shi gaba daya zai tsitsinke ya ce ya daddare sannan fata kuma za ta samu bai wannan ba zai sa Allah subhanahu wani ta'ala ya ce saboda yanzu ne kamata ka zage damɗe ka jajirce ka bi Allah subhanahu ta'ala ka saba masa sannan baka bi shi ba a wata ayar ta koma za a ba su da tsananin fitinan na kishi idan kishi ya kishi wa yastahisu yubatu bima'in kalmum yashmi wujuh bisa sharab wa sa'at mutabaqa idan suka nemi agaji ya Allah ya Allah a shayar da mu ruwa a shayar da mu ruwa sai a sa musu wani irin tabbatar ruwa yadda ka san narkakkiyar dalma wane ne ya taba ganin dalma ko ko kwano na goro ko idan aka narka yadda yake kasuwa haka za a sa sai ya tsintsin ta cikin jikinsu gaba daya sai su fara ce ya malikul ya fi da wako ya kai mai tsoron wuta malik ba ka yi wa mahalicin ka magana ne ya karkare da mu gaba daya na kare mutu kawai da kuma ba ki a ai nan a nan ne ba ta ba ta kunan da za su tabbata in ka koma cikin ibrahim haka faɗa min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadiq ruwan ba ma na zafi bane kadai ruwan maruru ne domin cikin zai haifar da maruru na wuta idan ne marurai da kansa zai koma yana tsiyayewa cikin ikon Allah shi za a nan kara musu mai tsananin zafi ta fashashe gashi ruwan kazanta ne ruwan maruransu ne sannan shi za a koma ana shayar da su wannan garin mutumin da bai da Allah ba shi kwana kaya وتعالى هذا قد يذوق حنين الوتر سلام واكثر من شكله ازواج وتكاشف لو ان يتبدب يبدا مثلا يوم ثاني كشاب يسمى بيضا اليوم وبيك ايضا ثم سنة لأينهم أبين دراء أبين كشاية تسوكي دا جدا أما يكون سنشار وان مارون وبيك كانسا يبين سنشار سركاني هو أن يكون إذا دراء شاشة دي دسوكي تكين da da sauki kuma mutuwa cikin ta babu sauki a cikin ruwa ne ta masashe yadda alkurani ta mana bayani mai kasa saladan gobe ya kai dan uwa akwai fitintunu da dama duk irin wannan fitina da kake ji abu mai saukin sa Wa wato shine ainihin mutuwa mutuwa kuma da kake jin ta kamar a fete dabba ce misali da ran ko a fete mutum da ransa idan aka fete dabba da ransa ko aka fete mutum da ransa ya kuke gani ai baya cikin hayyacinsa to Allah subhanahu wataala ya tattali nau'o'i na azaba ya tattali abubuwa da dama idan ka koma can cikin suwan maya, wa aqabu shibal ba aqabu shibal fi samumi wa hamim wa dhillin min yahmum la wa la su ma da za ka zo musu iska ce ta wuta idan ka koma wurare irin yobe misali irin gombe irin katsina irin maiduguri irin nijar za ka ga iska idan zafi ya yi zafi kan da za ka ga kawai da kasar wuta to amma wannan da zafi saboda annabi sallallahu yawon labari wannan iskar da wannan wuta wasu sai da aka wanke ta aka wanke ta aka gyara aka gyara kusan sau 99 sannan aka kawo mana ita amma wancan gaba ɗaya za ta dinga zuwa tana ainihin azabtar da mutane to me yasa tana da wannan rana ta dawo akwai kalubale a cikin al'umma amma ba mu sani ba don mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi da musulunci ya bashi shi a raye ya ba ka lafiya ko da ka rasa komai ka ce Allah na maka godiya saboda wani halin da ake shi ba musulmi bane akan kafirci zai mutu shi bauta a halin da ake ciki yanzu wani yana nan akwance ba shi da lafiya kai kana nan da lafiya a halin da ake ciki wani yanzu haka zuciya shi ta ke kashe ba shi da imani Allah ya bar kowa ya aikata abin da ya gada ba inna rabbaka la bil mirsal ne mahaliccin ka yana da yana saurara kowa kuma kuma ya ishe ka ishara kai dan adam jiya ka kai wani shekaran jiya ka kai wani sai dan jima ka kai wani ko ko ka kai wani sai wuya sun gobe za ka kai wani shi bai zama maka ishara a kan kai ma wata rana da za a ɗauke ka kai me kake tunawa da rana da al'amari ne wani ke akwai kalubale Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a yi wasa da shi don mutumin da Allah ya sa masa tsoronsa ya zanto ya san Allah yana yi don Allah yana tsoron Allah wannan ya samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ka koma ka ga al'umma yadda ake rayuwa yadda ake rayuwa yadda ka san babu addini da karara duk abin da ka sani na banda bannan da kake a yanzu wani yana kai irin wannan bannan Allah ya shirya wasa cutar da kake yi a yanzu wani yana kai irin wannan cuta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wasa shi bai zai maka aya na kada kuma da kake raye yanzu kana da dama kana da sauran dama wanda za ka koma ka tuba Allah ce ne yundira man kana hayyan wa yahfa qawlu ala kafirin qur'ani ya zo ne ya gargadi wanda ke raye amma duk mutumin da aka nade aka kai shi bayan gari to yadda kai ana cewa tashi ta kare tashi ko ta ƙare idan ba wasu ayyuka ya gabatar ba a nan kafin ya koma wallahi ba shi da mai taimako sai Allah subhanahu wa ta'ala to an ce da lokaci yayi za mu rasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya wada arabai zuwa gobe za mu tashi daga walwala sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani idan ya ambato wuta sai kuma ya ambato aljanna zai mana bayani kuma wato abin da ya tattalar wa ainihin waɗanda suka bi sa a nan gaba kaɗan sannan ya sake ambato irin abin da ya tattalar wa wanda suka fara a masa Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin masu da ya shi imani mu wato ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ko ya tashe mu cikin mu سبيل الله إن شاء الله تو أنا أريد أن أسأل بيت الله السلام عليكم أنا أبغى الله سبحانه وتعالى بقال ومال لافية dari dia rumah angka si Ka'ab a yakin kuma yana ɗaya daga cikin wanda yake yi ma addinin musulunci gaban ƙasa kuma ya halatta ya zama ɗansa ashraf to kyan wani ashraf bayan ne yana da kuɗi yana gwada a cikin garin madina sannan safaran makamai yake ya kuma iya ado a don haka yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi jini musulmai suka fi jini addini suka hana da awa da yi motsi da kudinsa, da dukiyarsa da komai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba a yakin badar aka kashe ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ana da wani ce manni ga cikin wane ne zai maka sai aka samu tare guda ko daga cikin su akwai Muhammad bin Maslam an anhu ne ya koyi ayar kamar yadda yazo a cikin littafai nasiyar Ramadan da suka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce Allah ta'ala ya babu da ya babu yadda suka je suka gaida shi suka ce ka eh yanzu wannan mutumin ko ya zo da abin da ba gane masa ba wai ji yanzu ya ce mu dinga ba da dukiya mu kuma ba mu san abin da zai da ba da ba kusa alƙarar kuma kuma kusan makida na wa'a makirci nau'i biyu ne akwai makida mahmuda akwai makida majuma akwai makida wacce ke abun Allah wai dare ita ce wacce kai za ka yi domin ka cuci al'ummarka don mutumin da ya wani abu don ya cutar da al'ummarka wannan Allah ya fi masa amma akwai makida mahmuda ita ce ka shirya zaman kasa wa wasu domin al'umma ka cuci shafi ko addinin kai wa kasa wannan ya halatta don haka suka je sai ta da wani hanyar mafai zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaƙi wannan mutumi a masa bugu na mutum ɗaya ya zama tarihi kun tsaya kuna magargada zai suka ce ya za'a muna son ka ba mu makamai sai ce zan ba ku makamai amma da sharadin sai ku ba ni mata ya ku da ƴaƴayen ku jingina sai suka ce a ah, to ai yi haka ai mun bar tarihi ke da za a yi mu saboda ai muka yi wannan aikin sai ashe ai mun taba ba da jirginin zuriyar mu ma da yayin da ƴaƴan saboda ma shi makamai mu dai ka zo mu ya kawai za ka ba mu makama sannan ka sanya mana lokaci ko dai mu dawo ka su kuma mu biya sai ce to shi ke yi a aka yi abin nan aka duba aka duba mutum da mai tsawon gashi yadda ka san mace ko sa a cikin mazajen larabawa za ka zo san dagowa cikin gashi ma da yake ya biyo ta mace to gashin shi ɗin yana kula da shi wurin gyara da aka sai muhammad bin musulman ya kama gashin shi kai wai wani irin turare ne ake maka wannan haɗin ne wani irin turare shi a kaji gashi akwai mai kyan gashi irin da aka aka gama aka yi barbanci da suka juya zuwa na biyu suka ce to za mu dawo in muka dawo sai mu zo mu kiyaye magana a lokacin ya yi sabon aure yana cikin abin da tura ke honeymoon a shahar asa ana ganda sai suka dawo dama da suka ba da baya sai muhammad bin maslama radiyallahu anhu ce da mutanensa idan kuka koma zan sake cewa ya bani gashin zan ɗanɗana idan na tabbatar da cewa na riƙe gashin ta yadda ba zai sukuce ba to zan alanta ba ana ganda aka kama wannan itibari sai suka dawo matar ta ce ina za ka ya ce a ai su muhammad bin maslama ne ta ce na ji ƙanshin jini ya ce a karki ci komai ya fito ya zauna aka da abin da kowa da cikin shirin su waɗannan mutane sai ya ce ka gashi nan da aka gida wani sannan muka kwalla kamar kamar ba in ji gashin nan ta kika gaya muku na turare wani kaɗai kake da wannan turare ne yana zura shi da ya rika gashi ne tabbatar da ya riƙe sai ce alaikum bi abubuwan ko ta samu mulkin Allah suke masa kacca-kacca sannan suka dawo suna cin karo ka ce Allahu Akbar ka ce Allahu Akbar aka gaba Allah ya ashe rayuwarsa yadda aka yi kare ke nan ba a wadar ba amma sanya wa sunan ka ashraf wannan babu ne a cikin saboda ita ba a malu da niyya dukkan ayyuka masu ne niyya ka kai niyya ka ai ba irin wancan bai idan haka babu ne kika sanya wa kanka ashraf mai tambaya ta kai assalamu alaikum da Allah ya tsara ma ilimi Allah ya da mu malam ita ce hukuncin mutumin da ya samu matsala ta karaya ko tsagewar kashi sai aka yi mai shafi amma a cikin shafin kafin a ɗauke mai kafin a daure mai a a cikin magani akwai kitsan kitsan kare ya matsayin ibadar shi allah ya kara wa mana lafiya to ya tabbata cikin muslim رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله سبحانه وتعالى bai sanya maku maganin cikin abin da ya haramta da ba Allah bai ya ku maganin ku cikin abin da ya haramta muku saboda ba ma amfani da wani abu na kare ba shi kan shi barin sa a cikin gida ya tabbata a cikin musulmi duk mutumin da ya ajiye kare a cikin gidansa wala Allah subhanahu ta'ala yana tawaye ainihin arzikin sa na kullum sannan kuma ya tabbata a cikin sunan da tsohon malaikatu baytan fihi kadhun wala tsohon malaikun ba su shiga gidan da akwai kare ko kuma ainihin wato mutum mutumin sannan kuma a cikin sahih da sunan yana ɗaya daga cikin abin da yake karya sallar zo idan ya girma daga masa akwai kare kaga shi ta ko ina wato dabba ce mummuna kasanciya shi yasa da Allah ta tashi siffanta wannan malami يجب مثلا بمجة مثلا الجانب إن تحمل عليه جانب أو تتركه ذلك مثل الأم الذين كذبوا فخصوص القصص لعلهم يتفكرون ثم لدفع سيكون لها الجزية أنا كنت عليها الجزء مبايا فيها دوارتا يد ودوما بنيت أبو كرم فنجي ومن حرام منك كما بعد ولك أبوان دا دا أجي ودوان دا ba wanda za a ce ba za a samu wato madadinsa a cikin halarci ba don haka tun da ka sani ka farga sai ka yi magana ka ce kai ba ka nasu da wani risi ba ka yi masa magana ka ce ba maka yin akwai abin da za a samu ka kai sai a za ba a ana ba na kitan kaza ba sai a samu ka abin da ba shi ba wannan shi ne abin da ya dace za mu rasa aya insha Allah a nan da su kare ya Allah ka mamu gara wannan da su Allah ya yi kuma abin da ba bana yara wanda suka fantare da yan mata da suka fantare Allah ya shirye su sai a cikin musulunci wanda suke cikin kani Allah ya yaye wasu da ba su da kuna Allah ya ba su mata da suke fantare ba Allah ya suke su lafiya maza da mata da suke neman aure a kowane Allah ya haɗa kowa da gidansa na gari abinda ba za mu iya ba Allah kan iya mana shi Allah a